السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نعم أيضا فديكونا وترى يو شدة كوبكي يو شدة shidda da watan ɗaya watan al-muharram hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da mawafaka ta duniya da lahira don tsarkin sunayensa na'am ke eh, wata asirar sardinan eh, eh, ai ta dama ake fassarawa sai aka ce wa tasirus السرج ومركب المرأة السيور التي يشد بها sarji السرج أولي سرجي sarji bai da suna ma da hausa kaga ɗaure shi wa markabul mar'ati da ɗaure abun hawa wa markabul mar'ati da abun hawan ke da suna abun hawan mace kalmar al'asuyuru igiyoyi ne mana fato ne hmm. ta'asirun ko ta'asiru ala faddihi wata hattama mana taurin can kololuwan gababuwa kamar gaba shi a yi sirdi kwana kaza kwana kaza wata hatta wata hatta ma ya dinga fashewa saboda nauyin wanda ke ciki yana barewa to to alhamdulillah yau ga mu ci gaba da magana guda ce sai ina ma ayan ne ta asali inda aya sai na yake su amma ɗaukar kalli-kalli cikin can suna da yawa ne amma dai mun wuce sun makala kanan na ba fata ko wanne muke a ce eh? karari eh. eh? na ji na ji na ji a ciki wani ake na nuka sun maji alnahu nuka fata fatan ku to ai ba ki sai ayan ba ayan da muka biyo muke so bai nan inda zamu tashi ba na je inda zamu tashi inda muka taso to nan ne nake neman ina wata kalmar da aka biyo daga can wanda har muka kawo nan wurin hmm? tun tuni an wuce nan mun yi shi nan yanzu ko da aya ce ta muka binta ta ce wanda ake shafi ta ayan da muka fito a tsakiya wanda ake aka je kai aka aka koma ga haka eh na hannu yawa eh na hannu kalaka na kun na ka kanta sama da baki أيحسب الإنسان لنبين لكم آه حين شفت الناس كان على كتم فطوة وجعل منه الزوجين الذكر in ka tafa ma kawai ba za a yi gane ba sai dai ka ci karanta ayan kamar yadda wace yin hannu kalaka na karanta ne ayan ta wata shafi nawa ne Eh, yi uku daga ina da eh, kalakana ku washe dadina asarafu asarun ne ya dauka mana wannan wurin din da san ayyami ne ake magana a kai to maganan da washe dadina asarafu to shi kenan wannan to sai fi kararin makini yanzu za a tashi wurin din kuma can ya koma ko ina nan hanya eh yawwa shi nake magana asali go fi kararin da ke ne hmm. to duk abin da nake ma, wannan nake nema sun makalakar na hunu tsofatan a wannan an tsaya a kan shi an yi shi an masa karatu sosai dogon abin nan fi kararin matinin yanzu kararin matinin ne akan samu mutallake shi haka mu wuce ba ƙararin laki ne mutum san mai ake magana a kai to shi kenan sauce wa ƙauluhu ta'ala a asalin ayan mu kenan da nake magana ko fi hadhihi al-ayati al-karima fi qararin mashin al-qarar huna makanul istiqrari wuri ne da ake iya tabbatuwa a wurin wal makinu ita kuma kalmar makinu al-mutamakkini gal mutamakkinu inda ake natsuwa a wurin mutum samu zama eh, sosai wanda ya daidaita ya natsu a wurin din wasafal kararu ne, bai an siffata kararu ne da makini da makunihi fi nafsihi saboda dama da samu a kansa da ya haisu la yi oradu lahu ikiralu ta inda ba zai samu fashewa ba ko watsewa ko lalacewa a wani dubi inda aka ajiye mani na ai baya fashewa a wurin bai lalacewa bai rukewa bai zama wani abin da ba haka Allah yake son ba an killace shi wannan halayensa ne za ka ga eh, mutanen asu suna kafa kafa da maganinsu kakka aje shi a sama kakka aje shi wurin iska kakka aje shi a kaza kakka aje shi a wuri kaza in sun gama duka suka gaba za ta ba a shi a cikin firishi a wuce bai shan kaza bai shan kaza bai shan kaza kaga wannan a kan maganin su a cikin haka amma Allah shi shirya wa ɗan adam inda zai rayu babu nan, duk da su kawo matsala maganin ya ita iska ya ce an nan ya lalace ko in ya samu kaza ce ai wannan ba za a wannan da wuya ka gace maka nos ko da kwayoyi su rubu a kafa ta tsintsinta ta mayar da su cikin probot ko da wahala a yi haka a gaban likita yanzu na ya tuttura mata zai kaga tun da bai zama makin ba dole a masa da gashi a cikin roba ƙwayoyi ne ƙwayoyi kuwa na cikin wata laida bayan wata laida kuma kila ma da wani soso da aka sa a kan aka rufe sannan aka kulle shi aka yi masa irin abin na aka yi wata korewa da wata roba kaga makino harar sun samu mazan mace ko hakan nan shi mani dan ina maka farar tun da ki zauna sannan makinu ya samu wuri ba baya samun wani halalu bai shigarsa ba za a yi kira shi makili da makunihi ne ake cewa almakinu din wasful karari alkarara bihi وصف القرار به لتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال فإن دبرت إن لا لا شيء وذات قلو وان أبو ميبا أشي شبونا ورين ورين يا زون كما يا كرو كما يا رفو هنا جنما ما أنا ƙara rufuwa ba shi ne su da duhu hukuku duhun ciki duhun mahaifa duhun riga kaga ai sun can inda aka halitto shi ne aka rufe shi aka fara rufe shi aka fara rufe shi kaga maki amince kaulita makuni man yahillu fihi ko kuma an ce maka makinu ne saboda daman wanda ke cikinsa da ya samu wali tamakkuni man ya hillu fili saboda dama walwala ma'ana mazauni ta da wanda ya nufa da yake cikinsa kalahu abu hayyan fi bahar tafsiri wa qala az-zamakhshari al-fararu al-mustaqim ana jin wurin da aka samu tabbata wal muradu bihi arrahimu mahaifa ko misalin da muka zaune na aikar wurin da kake zana ciki ya riga ya zama naka mallakarka a yanzu wancan ba wanda zai ce ma tashi min zauna in ya yi zalunci ba ma za a rashi ba ko da ya yi karfi ce to dole sai dai an roƙa a ce ga wani bako da can inda zuwansa ina da wahala da gito shi kina sai ya ce to shigo shigo kaga shi da yake bako ne ba za a yi zaki ba amma ɗan gida ne kawai ture wannan ture wannan ture wannan zai zauna ya gaji ne, dole za a damu to sau saboda kanan mustaqim والمراد به الرحم من قرار جنا متع أنا في محيفاتي وصفت محيفاتي الرحم بالمكانة التي هي صفة المستقر فيها بالمكانة ده ولي وصفة بالمكانة عن صفة ده مزوجها أو التي هي صفة المستقر فيها أو بمكانتها في نفسها كوكما مطعين تأكمتها لأنها ممكنة جون أن دونت إذا بحيث هي أبرزت كنت إذا تمامي أشامة wurin tun da wurin ya kama wurin babu wani da zai sake hawa wurin tun da ya riga an tabbatar da shi wa qawluhu ta'ala fi hadhihi al-aya thumma ansha'nahu khalqan akhar aka ci gaba da ayan ko ayan asali ina saboda sai kika da damar wani lokaci ana tafiya ne kawai ma zai ka gane ko wani ma ya gane tararin hmm? makin ku an wuce eh, an wuce nan tafiya tafiya zama sun ma'aisha na karshe karshen aya to ai kaga can kamar wannan kalimatu masu ma'anan cin wannan duka ba wata matsala kaga sun makalaka nan na su fata kaza kaza kaza wannan an sha bayani a kansa an gamsu da abin da ke ciki amma yanzu wannan idare daurewa ɗalibi kuma malami sun ma an sha'anahu yaya an sha'anahu yake don ko mutum na tsoron ya faɗi ra'ayinsa a alƙur'ani ya faɗi da ra'ayi menene wannan wurin tun yake ya tsumma kalakanahu halkan akhar wa qala az Shari'u. ai halkan mubainan lil khalqi awwali nan muka halicce shi da halittar da ya saba da halittar farko kaga jini ai ya da mani sannan shi ko halaka ce nan mudba ai ta saba da da jini go to mudga tana nan a mudga da aka halarci mutum ya saba da tsoka ko kuma abin ya wuce mutum sai dai akan mutum ake magana da wannan abin da ya yanzu ya wuce ga ga yan kafafuwa ga ciki ga hannaye ga wane ne ta ga kalkar akara yau wata rana lasa suna fiɗa da suka ga ke gama fiɗa fiɗa da can suka tsinci ɗan lakumi a cikin ciki wani ɗan ƙanƙari sai ya sako shi a laifin ya zaune a layi na gai sun da na gai da ce kai ke tare da kai ke na tara ku ne ka ne bari kawo muku ka mana mu ga mu kalli ikon Allah ne to saboda kana wannan kaga halkan akhara Allah khalaqana khalqan mubayinan lil khalq awwali mubayanatan ma ba'daha mubayana kenan Haisu haitu ne ma a afala eh abada hadu ngati ma da Mu hadu kan. ma a da abada akada mubayanan ne haitu ja'alahu hayawana kaga ina murga yau gashi ya koma mai rai wa kana jamadan da mani na kini ma kusan sannan mudga da ta nan bayanar jamadu zai amma ita ma dai jamadu ya ce amma lokacin da aka same na ya zama hayawa ya hayawa na wa kana da min qablu wanda ya zama hayawa na sai shi shuru jibulo na taikon fanatikan wanda kira shi kake mamu ike na'am ya taho ya zauna a kanka in bai da kiriya ko kuma yi ganka gudu ce ina za ka je mana zo mana zo mana gudu ya goye baya maman shi wa kana aba kama ka ga kankan akara da aba kama ne baya magana sai dai gwalagwalar wata rana ma kana kana iya gane gwalangwalan ije sai zai kama gwalangwalan gwalo in yi ana sama gana ana sama gana sai wasu kama yin haka da da abu kama wasani'an ya zama gashi mai ji wata yana asamma da can kurma ne wa basiran yana gani wa kana akamar ba ido da wa'auda batinahu wa zahirahu aka sanya ajiya Allah ya zuba ajiyarsa a ciki sai sanya masa ajiyarsa bayansa auda batinahu wa zahirahu bal kullu udwi min a'dha'i kowanne gaba daga gaba kuwa kan sanya masa aikinsa hannu ya damɗa kamata tafi a tafiyar da mutum baki ana miƙa baki bakin jingire ana miƙa masa zai fara tafiya da yana lallan kwafa shi yana juya shi yana kwafa shi zai tura shi ba sai an koya masa hadiyawa ba ba eh, bayan ya dan girma ne to za a kai martaba koya masa kuma ci har dabbobi suna koya wa 'ya'yansu ci gobe yadda tsuntsu ike ike nemo abin da ta hata ije ya nemo mai gishiri gishiri ya sa wa ɗan a baki ya dinga tsoro sai an haɗa da nan nan da gishiri in yi girma ta cire cire cire gishiri dinga ba shi haka mu wata da haka muka ya riga da haka bai ba mun huta ina karami yana ba shi da riga suga ya sha ina girma a kwashe suga a mm, dama kunuwa mika masa ba wani wani labari mai can ka dubi an dabbobi a cikin amalin kulobi sai dai muna kan hanya sai dai mai tafiye tafiye baya nan da magariba baya nan kuma da safe wani lokaci kullu uzurin min a'dahi wa juz'in min ajza'ihi ajaibu tsira? akwai abubuwan ban mamaki na halitta وغرائب حكمته لا تدرك بوصف الواصف ba za a iya gane ta ba da siffatawa mai siffatawa balle fa'idanta kafin hannu kaɗai ga duba ya zama ƙoƙo cikin ruwa da ya zama a ainihin daga abun zuba abu ka ya zama abun magana ta taso ya zama maka matashin kai in aka yi barci ba kowa tafiya tafiya idan aka ritsa kai zama makami ka karfi kanka da shi tun kafin ka zan ka faro sanda makami hannun ka bai da ke wala bi sharhi sharhi sharhi mai sharhi bai iya nan wa'annan ganho in kuka duba wannan da musamman lokacin da muka zo wannan mun karanta da ku eh, muktasaru menene min hajjal ne, muktasaru min hajjal ne. yanzu an ce aje a nemo wurin halitta na sai ta zama aiki ko Allah mutum sai ya kode ku zaune yanzu wani dundai na jin nauyin da ya tani shafi na wani إيه، الجملة دي إمام مختفى من هذا الحسدين تجد كدوه في المكان نان كبان أني أبن دفع شسو قيمة على وقال القرطبي رحمه الله تعالى اختلف في الخلق أن يفاقني أهلت في الخلق الآخر المذكور ثم ثم أنشأناه الإنسان خلقا آخر كما إمام القرطبي أبو لكي جوا اختلف في الخلق الآخر المذكور فقال ابن عباس رضي الله عنه وعنهما الشعبي وأبو العالية والضحاك وابن زيد رضي الله عنه أحبوا هذا كما كان هو نفخ الروح فيه shi an sha'ana huwa halkan akar hura rai a cikin zafuro ku feshi ba da an kana jama'a وعن ابن عباس رضي الله عنه خروجه إلى الدنيا منذ الدنيا لن يريد ما خلق آخر وقال قتادة عن فرقة نبات شعره Eh, alfurka fi shi abin bambancin na ba su sha'arki tsiran gashinsa da babu gashi wa kala da haku hurujul asana na fitan haƙori wanda ba su sha'ari halkan azami wa kala mujahid kamalu shababi duk maganganu ne makwasanta juna وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما الصحيح أنه عام wannan gaskiyar magana magana ce gamammiya fi hada wa fi gairihi ina nutsuki ina cikin kalkan aka wal idraki da kamawa adaraka kamawa ba na hawa kamawan kwakwalwa ركوة هو تحصيل المعقولات يتبت بحبوب ودخل به إلى أن يموت انتهى منه والظاهر يحدد أكجاء ظاهر مغنى أن جميع أكوال أهل العلم جماعة مغنى جنوم واسو علمي في قوله خلق خلقا آخر أنه صار بشرا سويا بعد أن كان نطقة ومضجة وعلقة وحتاما كما هو واضح سنة لا أتن سي mai abin nan yau